shiri ne da yake kawo muku abubuwa wanda suke inganta rayuwa da addini da kuma abin da ya shafi lafiyar mu? muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata suna na shu'abi ibrahim akarami mai gabatar da wannan shiri kuma shugaban wannan gida dole ne ya zamanto mun yi amfani da damar mu. domin lokaci yana da matukar muhimmanci a rayuwa lokacin da kake da shi wanda Allah subhanahu wata'ala ya baka an baka su ne domin abu biyu mutum da aljansu suke da wannan alfarmar wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu ba halicin mutum da aljan ba sai don su bauta ma Allah abu biyu ake so ka zamanto a same ka a so ko dai wajen bautar Allah ko kuma wajen da za ka nemi halaliya ta yadda za ka ciyar da kanka in baka da wani nauyi a kanka ko kuma ka ciyar da iyalanka wanda suke ka wanda wajibi ne ka ciyar da su idan ba a same ka a nan ba duk inda aka same ka lagau na hadis an same ka lagau ne gurin lagau ina magana ne akan aikin alkhairi ka zamanto kowane lokaci kai mai sada alkhairi ne mai kuma yada alkhairi ne a cikin mutane kar ka zama mai yada sharri kar ki zama mai yada sharri ya kamata wannan cibiya ta social media ta tattara maka abin da za ka tsinta a lahira wanda za ka yi farin ciki ba abin da za ka yi bakin ciki ba ya zamanto kar ka zama kuda kar ki zama kuda wanda kuda ya kun san kuda shi tsarin shi da ɗabi'arsa idan na fesa turare ba zai zo nan ba amma idan na ji ciwo a nan gurin gyambo ya fashe yana wari za ka gan shi a amma turare da ƙanshi ba ruwan shi da shi duk inda ɗoyi yake za ka kuda nan yake zuwa to kar ku zamanto duk social media ku da tiktok ɗinku da instagram ɗinku da facebook ɗinku ba kwa nuna aikin alkhairi ba kwa yada aikin alkhairi da zai shiga cikin bayan Allah na gargaru su ji daɗi su samu cewa alkhairi ya yadu amru bil ma'ruf ya yi aiki wa nahyu anil munkar ya aiki sai dai ku rika turo sharri duk inda mutum ya wani abu na kaico na jarabawa baka wuce haka ba biki wuce Allah ya jarabce ki ba ku daina yada sharrin mutane ya yan uwa ku rika yada alkhairi shi sharri rufewa ake ba a bankaɗewa amma alkhairi bayyanawa ake saboda wasu bayan allah su koyi da ku kwanan nan kwana biyu da suka wuce akwai wata baiwar allah a social media kun san duk wani abu da ya faru yanzu social media za a fara gani shi wannan baiwar allah tallata ke kamar yadda marubucin ya rubuta tana talla ne na awara tana zaune a kofar shago sai lokacin sallar la'asar ya yi lokaci mai tsada lokacin da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan lokutan lokacin la'asar da lokacin subahi waɗannan lokuta ne masu daraja masu tsada ya ce ina zaune sai na guda a buta ta zan yi alwala sai na wata baiwa Allah tana zaune a kofar shago ita ma ta ɗauki yarinya ta ɗauki buta tana duk kun gani ta yi alola bacin na gama alola sai na ita ma ta gama alola talla take na awara ya ce sai naga ta ɗauko gammo ko ko abin shimfiɗa ta je tsakiyar mota kamar yadda kuke gani ta yi shimfiɗa sai ta ɗauko wannan roba na awara sai ta sa a gabanta ya zama mata sutura ta kabbara sallah ta zazzago hijabin ta kamar yadda kuke gani ta gabatar da sallar asar wannan bawan Allah ya ce na tafi masallaci da tunani da bege da ƙaunar yadda na ga wannan yarinya ta rike sallah a kamar yadda ya rubuta ce da na je sallah bacin na yi sallah sai na roƙan ma wannan yarinyar Allah na mata addu'a yadda ta daraja sallah yadda ta rike sallah Allah kai ma ka daraja ta Allah ka rike ta Allahu akbar yace dawowarsa ke da wuya yazo ya nemi yarinyar nan sama da ƙasa dama kafin ya tafi ya ɗauki hoton yarinya kamar yadda kuke gani dandanan ya rubutu ya tura shi a kafafen yada sadarwa babu ya Allah mutane da suka ga wannan postin din masu addu'a suna yi masu kawo kaza suna yi masu nizan aure ta masu zaya masu nizan ɗauki noyin aka dingi dinga ya ce bacin wannan rana sai ga abubuwa sun fara fitowa mutane suna ta kowa zai kawo gudunmawa kowa da kaza daga karshe dai ya ce suka dingi bibiyar yarinya nan suna neman yarinya nan tsawon kwana shida ba a sami yarinyar nan ba sai daga ƙarshe aka same ta suka je har gidan suka sami iyayen suka gaya ma iyayen ga abin da suka ga yarsu tana yi kuma a kan wannan abin sallan nan yarinyar nan ta amfana da abubuwa wanda har ta mutu ba za ta manta ba sannan da wasu kuɗaɗe wanda suka kai ma miliyan ɗaya ko suka haura wa miliyan ɗaya kuwa uwana 'yan social media tun da na hau tiktok ban ga an yi postin ɗin wannan yarinya ba ban ga wata ta fito ta ɗaura wannan yarinya ba ban ga wata ta fito ni dai ban gani ba in wasu sun gani ban gani ba ban ga wasu sun fito sun yi sharhi da aikin alkhairi da nuni da 'yan uwanmu wanda su ma su ci gaba da irin wannan ba amma yanzu yarinyar nan da cewa aka yi an kama ta da wani a bayan mota yana kaza da ita yana kaza da ita da cewa aka yi an ka an ga yarinyar nan ta shiga ɗakin wani da yanzu ya cika social media me yasa ba za mu ƙarfafa nuna aikin alkhairi ba mu guje ma yaɗa bita da kulli duk lokacin da aka ce kana aibata mutum kana nuna sharrin shi kai ba ka da aiki sai bayyana asirin mutum ko bayyana laifukan mutum ba za ka mutu ba sai ka yi abin da ya ninkana shi abu uku ake so kai masa nasiha in za ka iya ba za ka iya ba ka sa a yi masa idan ya gagara ka masa addu'a idan ya gagara ka ki abin a ranka waɗanda su ne matakai na tsari na addini da sunna Allah muke roƙonka kafin ka ɗaura rayukan mu ka ba mu ikon cika kafafen yaɗa sadarwa da aikin alkhairi wanda idan an ɗauko za a yi mana addu'a ko muna cikin kabari Allah ka ba mu ikon nuna sharri ko gazawa ko kuskuren yan uwanmu ya zamanto shi ne muke tinkaho da shi shi ne muke neman suna da shi shi muke neman kuɗi da shi shi muke neman likin da followers da shi allah karka nuna mana nuna sharrin mutane da aibin mutane shi ne abin da za mu zanta wani muku alkhairi allah ka saka wa waɗannan bayan ka da alkhairi wanda suka ga aikin alkhairi suka ƙarfafa shi ni ne na har kullum manta da subscribe da share da comment da na kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu masu ramu